ƙur'ani ya ce sai mijinki adonki da kwalliyanki bai halatta producer ya gani ba adonki da kwalliyanki bai halatta director ya gani ba adonki da kwalliyanki bai kamata cameraman ya gani ba wannan doka ne ta alkur'ani mijinki ya ga donki Allah ya ce ba laifi ki ado a gaban babanki ba laifi ki ado a gaban ƴaƴanki ba laifi ki ado a gaban ƴaƴan yayunki ba laifi ki ado a gaban wani da wani da wani wadda Allah ya halatta amma bai halatta haka kawai ki ado ki zo ki sa kanki a social media ana ganin ki ana cewa kin yi kyau ba ubangiji shi ya hana Allah ya hana Allah ya hana Allah ya hana ƙarshen ayar Allah ya ce wa tubo ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna Allah ya ce mu tuba zuwa ga Allah duka kaji sai Allah ya ce ya ko muminai wallahi wannan nasihan ba wai mun yi ta ne akan waɗansu fanɗararrun mutane ke bantattu ba domin matsalar taɓarɓarewar tarbiyya game da abin da ya shafi social media wallahi ruwan dare ne game duniya har almajirai da ɗaliban ilimi da yawa sun fada cikin wannan musifa saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara mu ji tsoron Allah mu gyara mu ji tsoron Allah mu gyara masifa ce da ta shafi da yawa illa man rahim Allah mu ji tsoron Allah mu gyara mu ji tsoron Allah mu gyara mu ji tsoron Allah mu gyara nasiha ta ga masu bibiyan irin waɗannan shafuffuka na waɗannan yara da duk wani shafi na barna ku ji tsoron Allah a tsarin Allah taimakekeniya a kan sabon Allah daidaito ne da mai sabon Allah wata awanu alalbirri wata kawai wala ta'awanu alal ismi wal udwan Allah ya ce ku yi taimakekeniya akan aikin alkhairi da tsoron Allah da da'a ma Allah sai ya ce kar ku yi taimakekeniya akan sabon Allah da wuce gona da iri kai ba ka yi yarka ba ta yi ko kanwarka ba ta yi amma ka je kana following yar wani da take ka yi adalci? baka yi mata adalci ba kuma ita wannan yarinya da kai following ɗinta ba kama babanta da mamanta adalci sannan laikin irin waɗannan fejis yana daga cikin abin da ke yada abin al'umma Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil na amanu alladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu Allah yace lalle waɗanda yake musu daɗi suke so alfasha ta yaɗu a tsakanin mumine duk abinda aka saka da bai da kyau kana likin ka sake yaɗa shi a cikin al'umma kana likin ɗinsa ka yaɗa shi a cikin al'umma idan da mutum goma ne da su gani to yanzu adadin waɗanda kai ma suke tare da kai su ma da su gani Allah ya ce innan ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu waɗanda suke so yana musu daɗi alfasha ta yado a cikin muminai lahum azabun alimun fid duniya wal akhira Allah ya ce suna da azaba mai raɗaɗi zan walakanta su tun anan duniya Allah ce kuma zan azabtar da su a lahira jama'a ina kun ji aya lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi sai ya ce fi duniya tun a duniya to Allah zai dora maka kaskanci da walakanci ko ya jarabce ka da abin da kake kallo a gun yar wani kai ma a zo a maka a gidanka Wal'akira ga kuma azaba da Allah ya tanadi a lahira wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce Allah ya san abin da ba ku sani ba abin da ke kanmu idan har gaskiya ne waɗannan abubuwa ba mu jin daɗin su abubuwan da ake yi a facebook munana abubuwan da ake yi a tiktok munana waɗannan ababa idan da gaske ne tsakani da Allah waɗannan abubuwa ba mu jin daɗin su ba mu san su to duk wani wadda yake following wata ko wani a waɗannan pages ya je ya unfollow din su ko ba ka yi komai ba in kai haka ka rage yaduwar abin a cikin al'umma ka rage yaɗuwar abin a cikin al'umma ko ba ka yi komai ba ko ba ka yi komai ba ka cire hannunka daga duk wani gudumawa da za ka bayar don yaduwar abin to ka yi abin da za ka iya idan wannan ita ce gaskiya muna tsoron haka akan 'ya'yanmu kuma abin ba mu son su akan 'ya'yan musulmai kuma ba mu so yaɗo a cikin al'umma to ya kamata kowa ya janye hannunsa daga shiga irin waɗannan shafuffuka in ka yi in ka yi unlike mu cire hannunmu hakan kuma taimakon su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akaka zaliman aw musliman annabi ya ce ka taimaki dan uwanka a ko wadda aka zalunta suka ce in an zalunci dan uwanmu mun san ya za mu taimake shi mun san yaya za mu taimake shi amma in yayi zalunci yaya za mu taimake shi annabi ce ku kame hannunsa ko bata bari ba bata tuba ba ta yi shafin ta yi ba wadda ya bi za ta haƙura za ta haƙura mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu gyara mu ga sauki